Hanyar adalci Darasi na goma sha ɗaya Kayinu bai tuba ba Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, shi ne yana son kowa ya gane kuma ya miƙa kansa ga hanyar adalci, wadda Allah da kansa ya kafa, nufinsa ne mu sami salama ta ainihi tsakaninsa da mu har abada. Ina jin daɗin yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Wa'azin baya, mun ji labarin ’ya'ya maza biyu na fari waɗanda Adamu da Hawa’u suka haifa, wato, Kayinu da Habila. Mun ga yadda dukansu biyu sun shawarta su yi ma Allah sujada, su miƙa masa haɗaya, Kayinu ya ɗauki amfanin gona daga lambunsa ya ba Allah, sai Habila ya miƙa ɗan rago mara aibi ’ya'yanka domin haɗaya mai rufe zunubi, amma littattafai suna shaida, Ubangiji ko ya kula da Habila da sadakarsa, amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba. Me ya sa Allah ya kula da Habila, amma bai karɓi Kayinu ba? Ya zama saboda hanyar Allah ta adalci ta tilasta haɗayar jini, Allah ya lissafta Habila mai adalci ne. saboda ya gaskanta maganar Allah, ya kawo sadaka wadda Allah ke bukata, Kayinu fa ya yi ƙoƙarin zuwa gaban Allah ta hanyar dabarar kansa, kenan Allah bai yarda da shi ba. Yau, in Allah ya yarda, za mu kammala nazarinmu a kan Kayinu da Habila, ko ka san abin da ya faru bayan da Allah ya ƙi karɓar haɗayar Kayinu A littafin farawa Sura ta hudu, aya ta biyar, littafi yana cewa, Saboda haka, Kayunu ya husata ƙwarai har tsikar zikinsa ta tashi, me yasa Kayunu ya yi fushi? Dalili yana da sauƙin ganewa, ga misali, na yi laifi, sai wani ya tsauta mani cewa, Ka yi laifi, sake hanyarka, ka yi daidai, to, ya zan amsa ma mutumin nan? ko zan ƙasƙantar da kaina in karɓi maganar tsautawa, in gyara zama na? ko kuwa zan yi fushi da shi, in ci gaba cikin halina, hanya biyu sai na ɗauki ɗaya. Allah ya gargaɗe Kayinu don ya gane cewa, Miƙa ma Ubangiji aikin hannunsa tamkar haɗaya baya da tamani gaban Allah ko kaɗan, nufin Allah sai Kayinu ya tuba, ya kawo ɗan rago mara aibi domin haɗaya, yadda Habila ya yi, nufin Allah ya bi da Kayinu cikin hanyar da ke daidai, hanyar samun gafara, amma Kayinu mai girman kai ya ƙi faɗin laifinsa gaban Allah, maimakon wannan sai ya husata gabansa ya faɗi. Saboda haka, Ubangiji ya ce wa Kayinu, Me ya sa ka husata, me kuma ya sa har tsikar jikinka ta tashi, inda ka yi daidai, ai, da ka yi murmushi, amma tun da ka yi mugunta, to, zunubi zai faƙonka don ya rinjaye ka, kamar naman jeji yana so ya mallake ka, amma tilas ne ka rinjaye shi. Bisa ga fara Sura hudu aya da bakwai. menene nufin Allah cikin tambayoyin nan? Ya yi ma Kayinu tambaya domin baya son Kayinu ya hallaka, nufin Allah sai Kayinu ya tuba daga zunubansa, sai ya bi Allah cikin hanyar da ya kamata. Allah yana galgadin Kayinu game da mugun magabci, wanda yake nema ya hallakar da shi da zuriyarsa, sunan magabcin nan zunubi ne. Menene zunubi? Zunubi matsalar duniyan nan ne, magabci mafi muni, zunubi kamar maciji ne, ya cika da dafi mai zafi, yana kamar da karen wuta wanda ya ƙone dukan daji. Zunubi kamar yula a hannun Shaiɗan yana ƙone duniya duka. Maganar Allah ta ce, Duk wanda ya san abin da ya kamata, ya kuwa kasa yi ya yi zunubi kenan, bisa ga Yakubu Sura hudu aya sha bakwai. Zunubi tawaye ne, duk mai aikata zunubi na Iblis ne, don tun farko Iblis mai aikata zunubi ne. Yohana ta fari Sura uku aya hudu da aya takwas Zunubi wani iko ne a cikin gaɓoɓin jikinmu, yana yaƙi da duk abin da ke nagari da ke na gaskiya. kowane abin da bai yi muwafaka da nufin Allah ba, zunubi ne, in gaskantawa da rashin biyayya ga maganar Allah zunubi ne, kama hanyar kaina zunubi ne, bisa ga Isha Sura hamsin da uku aya shidda. Menene ƙarshen waɗanda suka kama hanyar kansu, sun ƙi gazganta Allah, ba su yi masa biyayya ba, littattafai suna cewa, za su sha hukunci madawwamiyar hallaka, suna ware da zatin Ubangiji da kuma maɗaukakin ikonsa, bisa ga kawa ta biyu Sura ɗaya aya tara, waɗanda suke bin hanyar ceto wadda Allah ya tsaida za a ba su rai madawwami, amma su da suke taurare zuciyarsu ba su aminta da gaskiya ba, za su fuskanci hushin Allah da hukunci. amma ba nuhin Allah ba ne mutane su hallaka. Littattafai suna cewa, Baya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba. Bitrus ta bi Sura uku aya tara Allah bai so kayu ya hallaka cikin zunubinsa ba, sai dai yana so ya tuba, ya juya bayansa ma hanyar rashin adalci wadda ya zaɓa, yana son ne ya zaɓi hanyar adalci. Yadda muka gani a wa'azin baya, Ubangiji Allah ya bayyana shirinsa yadda masu zunubi za su sami adalci gabansa. Habila ya gazganta shirin Allah, ya yanka ɗan rago cikakke haɗaya mai rufe zunubi. Habila ya gazganta sa'ad da Allah ya ce, Sakamakon zunubi mutuwa ne, don in ba game da zubar da jini ba, ba gafara. Roma Sura shida aya ashirin da uku Ibraniya Sura tara aya ashirin da biyu. Albarkacin jinin ɗan rago, zuciyar Habila ba ta ba shi laifi a gaban Allah ba, Habila ya gane shi mai zunubi ne, laifofinsa sun cancanci shan hukuncin Allah, saboda saninsa sai ya miƙa ɗan rago marar laifi yadda Allah ya umarta. Ɗan ragon da Habila ya miƙa ya kwatanta mana mai ceto wanda zai shigo duniya domin ya ba da ransa, haɗaya mai kawar da zunubin ’yan Adam har abada. Kayinu kam ya nuna kamar ya gaskanta Allah, amma ayyukansa sun musanta. Kayinu ya girmama Allah da bakinsa, amma zuciyarsa ta nesa da shi. Allah ya ce, Jinin ɗan rago wajibi ne, amma Kayinu ya kawo ayyukan hannunsa sujadar Kayinu banza ce kamar Allah, domin bai karɓi hanyar Allah ba. Yanzu bari mu ci gaba, mu karanta aya ta gaba, mu ga abin da Kayinu ya yi bayan da Allah ya galgaɗe shi a kan haɗayarsa mara amfani. Nasi ya ce, Kayinu ya ce wa ɗan uwansa Habila, mu tafi cikin daji, A lokacin da suke cikin daji sai Kayinu ya tasarwa ɗan uwansa Habila har ya kashe shi, bisa ga farawa Sura hudu aya takwas. Me Kayinu ya yi, ko ya tuba ne, ko ya gazganta Allah ya kawo jinin ɗan rago sadaka domin gafarar zunubi? A'a, Kayinu ya haɗa zunubi bisa zunubi, ya ta sama ƙanansa Habila ya kashe shi. Abin mamaki shi Kayinu wanda ya ƙi zub da jinin ɗan rago don Allah ya yafe masa zunubansa, yanzu ya zub da jinin ɗan uwansa mai adalci. Yaya kun gani, wa ya aza tunanin nan a zuciyar Kayinu, wato ya kashe ƙanansa? Ga wane ne Kayinu yana sauraro? Kayinu ya saurara ga Shaiɗan, littattafai suna cewa ya kashe ƙaninsa domin Kayinu ya zama na Shaiɗan. Yohana ta fari Sura uku aya sha biyu Mun rigaya mun ga yadda Allah ya ce za a iske zuriya biyu a duniya, mutanen Allah da mutanen Shaiɗan. Habila ya kasance na Allah, domin ya gazganta maganar Allah, ya yi mata biyayya, Kayinu na Shaiɗan ne, domin bai gazganta maganar Allah ba. Yanzu Bari mu ji abin da Allah ya faɗa ma Kayinu sa'ad da ya kashe ƙanansa. Ubangiji ya ce wa Kayinu, Ina Habila ɗan uwanka, ya ce, Ban sani ba, ni makiyayin ɗan uwana ne? Sai Ubangiji ya ce, Me kenan kayi, muryar jinin ɗan uwanka tana mani kuka daga ƙasa, yanzu fa, kai, la'ananne ne daga cikin ƙasa da take buɗe baki ta karɓi jinin ɗan'uwanka daga hannunka, in ka yi noma, ƙasar ba za ta ƙara baka cikakken amfaninta ba, za ka zama mai yawo barkatai, mai kai da kawo a duniya. Farawa Sura hudu aya tara zuwa sha biyu Kenan Allah ya hukunta makayinu cewa, In ka yi noma, ƙasar ba za ta ƙara baka cikakken amfaninta ba, ba ƙayya ba ce ya sa Allah ya yanka hukunci, ya yi horon Kayinu domin jawo shi ga tuba, yana son ya yi imani da gaskiya ya sami ceto, amma mai Kayinu ya yi, ko ya tuba ne? A'a, bai tuba ba, littattafai suna cewa, Kayinu ya yi tafiyarsa, ya rabu da Ubangiji, ya zamna a ƙasar Not. farawa Sura hudu aya sha shidda, wanda ya ƙyale maganar Allah, ya juya bayansa ga Allah, ya rufe ma Allah ƙofa. Allah bai nisanci Kayinu ba, amma Kayinu ya nisanci Allah. Yau, yawancin ’yan Adam suna kamar Kayinu, suna bin tafarkinsu, sun rufe ma muryar Allah ƙofar zuciya, da bakinsu suna cewa, Allah akabar, Allah mai girma ne, amma a zuciyarsu suna ɗaukar cewa Allah baya nan kusa, ba yadda kowa zai san shi, amma maganar Allah tana nuna mana Allah baya nesa da kowane ɗayanmu, domin shi ne mai ba kowa rai da numfashi da dukan abubuwa, ya hai bugun zuciyarmu kusa gare mu, Allah ya sanka farin sani kuma yana so ka san shi cikakken sani, bisa ga ayyukan manzini Sura sha bakwai aya ashirin da hudu zuwa talatin da ɗaya da Romawa Sura goma aya ɗaya zuwa sha uku. To, me yasa yawancin mutane ba su sanin Allah yadda yake nufi? Maganar Allah ta ba da haske a kan tambayan nan, Allah ya ce, Hukunci ko shi ne, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi ƙaunar duhu da hasken, don ayyukansu mugaye ne, duk mai yin rashin gaskiya yakan ƙi hasken, baya kuma zuwa wajen hasken, don kada ayyukansa su tonu. Yohana Bishara Sura uku aya sha tara da ashirin Mutane ba su san Allah ba, kamar Kayinu sun juya bayansu ga maganarsa, Dauda annabin Allah ya rubuta maganarka fitila ce wadda za ta bi da ni, haske ne kuma a kan hanyata, Zabura ɗari da goma sha tara aya ɗari da biyar. Idan ka juya bayan ka ga hasken maganar Allah, za ka zauna cikin duhun zunubi, ba za ka taɓa sanin Allah ba, Allah zai zama kamar yana nesa da kai, duk da haka Allah yana son ka, ka sani shi ba nesa da kai, yana bayanka yana a gefenka, yana gabanka, Allah yana ƙaunarka, yana son kyakkyawar hulɗa da kai, amma kada ka zama kamar kayinu, wanda zuciyar shi ta taurare, wanda ya ƙi yarda da hanyar adalcin da Allah ya kafa, nufin Allah ne kayinu ya tuba, har wa yau Allah yana umarni kowa ya tuba, ya juya zuwa gare shi. ya gazganta maganarsa. Ko ka san ma'anar tuba? Ma'ana ita ce ka sake tunaninka da ayyukanka, tuba shi ne ka yi magana da Allah, ka furta masa, na yi laifi cikin tunanina game da hanyar ceto wadda ka kafa. Tuba yana nufi ka yarda da Allah cewa ba ka da dabarar ceton kanka daga hukuncinsa mai adalci. sai kuma ka juya gare shi, ka miƙa kanka ga hanyar cetonsa. Mai tuba na gaske yana kamar da mutum wanda yana tashar doso yana jiran motar Miami, sai ya biya ya hau mota, ashe, ana ga tafiya, sai ya ga mota ta kama hanyar gabas. Ta yaya zai kai Niami? Ya kamata ya tuba wato ya ce ya yi kuskure, ba ya tafiya inda yake so ba, ya sauka daga motar gabas, ya sami motar niyame ya shiga. Kenan muna ganin akwai mataki biyu ga tuba na gaskiya, da fari, mu ƙi abin da ba daidai ba, na biyu mu yarda da abin da ke daidai. Tuba na ainihi yana da abu biyu da ke dole, da farko, ka juya daga bin tafarkinka, daga zunubanka, daga gumakanka, daga ƙoƙarin kanka ka gamshi Allah, sa'an nan ya kamata ka juya wurin Allah da maganarsa, wadda tana faɗa maka yadda za ka sami ceto, shi ne tuba na ainihi. Kayinu kam bai taɓa tuba ba, Kayinu ya zaɓa ya ci gaba cikin tafarkinsa, ya iya miƙa kansa ga hanyar ceto. wadda Allah ya kafa, shi ya sa sun koya cewa Kayinu ya halaka bisa hanyar rashin adalci, sai Allah ya tanada masa matsanancin duhu har abada, bisa ga Yahuza aya sha ɗaya da sha uku. Ya ku abokai na ƙwarai, kada ku bi gurbin Kayinu, sai mu kasa kunne ga galgaɗin nan mai tsanani daga Allah, inda ya ce, In kuwa ba ku tuba ba, duk za ku hallaka kamar su, Luka Sura sha uku aya uku, hukuncin Allah ya tabbata, zai faɗo bisa kowa wanda ba a taɓa tsarkake shi da zunubansa ba. Kada mu kuskura mu yi mummunar fahimta, ba za ka taɓa kasancewa mai adalci gaban Allah ba albarkacin ayyukanka na alheri da taimako. Kamar kayinu, mutane da yawa suna tsammani za su kuɓuce ma hukuncin Allah ta hanyar ƙoƙarin bin ka'idodi da dokokin addininsu, amma zama mai addini bai sa mutum ya zama mai adalci ba. Maganar Allah ta ce, Ai, ba wani ɗan adam da zai sami kuɓuta ga Allah. ta kiyaye ayyukan shari'a. Dukanmu muka cika da zunubi har ayyukanmu mafi kyau ƙazamai ne duka, domin ta wurin alheri ne aka cece ku saboda bangaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, kada wani ya fariya. Roma Sura uku aya ashirin Ishaya Sura sittin da hudu aya hudu, Afisa Sura biyu aya takwas da tara. Na gode don sauraro, in Allah ya yarda wa'azi na gaba, za mu yi nazari a kan waɗansu na zuriyar Adamu da annabin Allah a Nuhu. Allah ya sa maka albarka yayin da kana tunani sosai bisa abin da ka saurara a yau, littattafai suna cewa Ubangiji mai haƙuri ne gare ku baya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba, in kuwa ba ku tuba ba duk za ku hallaka. Bitrus ta bi Sura uku aya tara da Luka Sura sha uku aya uku. Allah ya taimake mu, amin.